A shekarar da ta gabata ne wasu jigajigan jam'iyyar Model Lumana suka tsige shugaban rikon kwaryar jam'iyyar Umaru Noma daga mukaminsa don maye gurbinsa da Alhaji Tahiru Garba a ƙarshen wani taron da suka gudanar a Doso. Mafari kenan ya shigar da ƙara a kotu saboda a cewarsa matakin ya saba wa dokokin jam'iyya. Bayan shafe watanni tana nazari akan wannan takaddama, kotun ta bayyana Umaru Noma a matsayin halittaccen shugaba abinda ya matukar faranta ran magoya bayansa irin su alhaji yaye mai magana da yawon shugaban. Alhamdulillah mun gode ma Allah Ubangiji da ya gwada muna wanga rana. Sakamako na lumana Allah ya ba President anterim Omar Noma gaskiya. Wannan wani babba alfahari ne ga duk lumana. Duk laifukan da an kai baya amince su a yahi da shuna abu ne da Allah ya kawo kuma Allah ya kawo maganin shi da yake mai da martani akan wannan hukunci muhammadu mai duka mamba a kwamitin kolin gudanar da jam'iyyar ta model lumana ya bayyana cewa wannan sakamako ne a nau zai ƙara ma siyasar lumana ƙarfi dan nan da lokaci kaɗan za ta hito daga cikin wannan abu da ya faru watanni da baya za ta hito da ƙarfin guwa fiye da duwa da ake zato. A wani takaitaccen jawabin da ya yi jim kaɗan bayan bayyanar wannan hukunci, Umaru Noma ya buƙaci 'ya'yan jam'iyyar su haɗa kansu domin tunkarar zaɓuɓɓuka masu zuwa har ila yau ga Alhaji Yaye. Babu wanga bangare ko wanga bangare duk wanda a cikin fartin lumana da kasashen waje hannun cikin Nijar. A zo mu kama juna, mu rike juna, mu yahe ma juna, mu kama hannu mu zo mu yi aikin partinmu tunda da bamu da wani parti sai lumana lumana kuma babban farti ne a cikin fartuka na nishar kenan duk yan lumana inda yake mu yi aikin fartinmu a cikin kwanci hankali da lumana ainihi shugaban jam'iyyar model lumana hama amadu ne ya naɗa umar noma a matsayin shugaban rikon ƙwarya lokacin da yake hijira a waje kafin daga bisani ya aiko da wata wasiƙar da ta tsige shi daga mukamansa dalili kenan umar noma ya shigar da ƙara a kotu domin a cewarsa tsohon firaministan ba shi da 'yancin tsoma baki a sha'anin siyasa sakamakon hukuncin da aka yanke masa a game da shari'ar nan ta badakalar jarirai sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger